AP Zone Create TV. Danna subscribe sannan ka danna ƙararrawa domin samun ƙayataccen shirye-shiryenmu da mun ɗora. Wallahi yau ce na gyara famfon nan. Kullum a ce mutum ya ja a rijiya. Yawwa, yawwa ɗan sa'iduwa. Tumina aka yi ne? Yawwa, na ji daɗin da na ranka a nan. kaga kai ta mu ta zo da kai sosai ma ko wallahi dan Allah dan annabi ka rage mu'amala da wannan dan kabilan nan wanda ya zo daga Lagos saboda gaba ɗaya na fuskanci gaba ɗaya kai ma ka fara zubewa irin su warin jikin su ya fara zama ah, naka ka tsaya malam tsaya yawa kai da kake zuwa kake atishawa na san me ka kwaso ne eh eh hasi ko dala abin da kake ga irin abin da kake yi nan ga mutum wani zo atishawa ba wani abu ce abu ne na yan larura ta dame ka na ka ƙara jin lafiya sai ka atishawar kakannin mu ma da suka yi asima suke ce ake ce a samun lafiya ce don Allah eh, da annabi don Allah da annabi ka daina mu'amala da nan don Allah ma ta tura and don Allah da annabi gaba ɗaya na so in tsorata da kai da aka ce min daga wajen tafa kake to yana tana na ce to ah, a wani ba ki mutanen tafa ba to amma dan Allah ka nutsu yawwa ka nutsu ah, kin ana yarbawa tana da munafinsi yau sai gasi mun kama hausawa hausawa tana munafinsi a he eh, su jaddada gaskiya hausawa amma tsaban munafurci aka kare a kanku yan furduduwa yan furduduwa karki zagi karki zagi yarbawa wallahi karki za mu yi kira shi mutunci a nan wallahi a dan dan dan dan dan yarba abin da za ka kai ka nuna min hannu magana ake akan gaskiya ku ai duk kuro na daga can ta fito dole a bincika in faɗi gaskiya a gidan nan wane ne tafiya tisawa karki mana tisawa wa tafiya tisawa ba ki bane kina ana ana zurgi kina da corona da na nuna ma hannu hannu ba shi ne da tura i will deal with you ori dariyo ori kure mu ne ori ori warka dan warka baba ita ne tana dore miki gindi amma za mu sayan da za mu da ki a na ainihin dai Allah sai da zai da ni amma ba ku ba billahi lazi ba ku ba ah wai zai sai da zai da ni wai ah wai zai kai sai ka sai yadda za ka da ni ban mu da lokacin ki wannan sosan wannan an sa sosan ki kirkidan abaru kayya za mu dawo lagos ba wai mun tafi kenan ba kawai wannan babanmu ne ita ne tana da matsala a ba matsala ah! <laughs> Rukayya kana mana kalan wannan sai manufa sai mu ta shiga cikin ruwan sanyi wallahi kara kara kara Wee.

soyayyen ka zai samu fada rijiya fa haka ne haka ne babu matsala za mu dawo lagos ah! <laughs> rukayya rukayya za ka suma da mu fa ya dauke masa hankali ya kwana dan banza dan banza dauke masa hankali zai fada Camona, no acaricie, no acaricie, no